shahararren marubucin nan da ya gajiya ya ga yau a harkar rubutun labaran littafan hausa da mujallu da mafina finai maji alhaji hotoro ya wallafa wata buɗaɗɗiyar wasiƙar taya murna ga jarumi Nuhu, cika shekaru 20 yana jagorantar masana'antar kanewa inda ya kawo wasu abubuwa bakwai game da jarumi. na ɗaya wata ran na gan shi kwance cikin mota a yanayin rashin lafiya ya takure na ta kyarma na ce alibaka da lafiya ya ka zo nan ya ce na riga na amshi su shi yasa ya zama dole na zo abin mamaki shine shine mutum na farko da ya zo wajen ba producer ba darakta ba sauran ma'aikata na biyu wani lokaci na ziyarci ofishin fkd yana koyar da rawar fim ɗin kusufi ya dakatar muka kebe me yasa mutane suke cewa kana da girman kai kai tsaye na tambaye shi ka san kowane mutum da yadda Allah ya halicce shi ni mutum ne mai zafin rai sannan kuma wasu mutane ba su da manner of approach ma'ana ba su iya ma'amala ba wani lokacin za su same ni cikin cajin kai wani lokacin su yi maka abin da zai hasala ka kusan na san masu suna Ali suna da zafin rai ko zuciya kamar yadda na san yan fim da ba su kai shi ba amma sun ninka shi girman kai da raina mutane Na uku, yayin da muke kan hanyar zuwa jihar Kaduna, Darakta Hassan Giggs tare da Mudassar Haladu suke faɗin alherinsa. Mutum ne da abin hannunsa bai rufe masa ido ba. Idan ya yi maka kyauta za ka sha matuƙar mamaki bisa abubuwan da suka rika faɗa sai na tabbatar ya cancanci ci gaba da jagorancin masana'antar Kaniwood. Na hudu, ranar sadakar ukun marigayi Ahmed Esmihi wanda shine abokina kuma jarumin shirin fim ɗin 'yan wasa ne yanzu suke sharafinsu kewaye da ali ba wanda ya daga ya kalle ni amma haka ya ɗaga murya ya ce sarkin marubuta ƙara so mana ya ce musu wannan shine Maji alhaji hotoro shine yasa na fara direct na biyar ƙananan 'yan fim da dama idan aka zalunce su suka rasa mafita wajen ali suke garzayawa ya kwato musu haƙƙinsu na shida lokacin da rikici ya haɗa adam A. zango da ɗan jarida aliyu A. gora na biyu yan jarida sun ƙudur aniyar yaƙarsa don nuna halacci ga ibrahim shemi amma ali ya tafi abuja ya kashe wuta na bakwai yau kusan duk wani fitaccen fim ko wani ɗan fim da ya shahara za a samu alinuhu a ciki ina taya sarkin kaniwood alinuhu muhammad murnar cika shekaru 20 bisa ƙargan mulki daga miji alhaji hotoro Dan na subscribe don samun labaran kanewa da ɗuminsu daga tashar tsakar gida.